اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا كتنا يا كي wannan manzo yayin da wasu samari muminai suka fake a wani kogo don tsila da imaninsu sai suka ce cikin addu'arsu ga mahalicinsu ya ubangijinmu kai mana rahama ta hanyar ka yafe mana zunubanmu kuma ka tseratar da mu daga abokan gabarmu kuma game da lamarin mu daga kafirai don tsila da imaninmu ka datar da mu da bin shirya da hanyar gaskiya sadidan